بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ونستعينه بينهما الحمد لله مفرد الأمور اللهم إني أعوذ بك من هديت وعافني addu'a ita ce abin da ta amfanarwa gaba ɗaya ya rike da addu'a to da wannan kenan addu'a bayan Allah asasul ubudiyya tushe na bauta ne kuma shi ne إن الموت الذي تفر kafin su mutane annabi Nuhu sun karyata annabi Nuhu fa kadzabu abadana sai suka karyata bawan mu anan Allah da bi addu'an annabi Yunus alayhi salam lokacin da yana cin cin kifi babu wani musulmi da zai yi wannan addu'a cikin wata damuwa ba ce sai Allah ya samu to mutum nawa a cikin mu wannan addu'a بالله من you are going kuma sai aka samu ce mutane sun tsorata to lashe mu koma cikin fadin Allah mai girma da baka